الرحمن الرحيم على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما ألا ما هو تسلكي وسلكي من أمام مسكين الصبر 12 دقيقة وقت شوال a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari da talatin da hudu kuma daidai da talatin da ɗaya ga agusta shekara ta dubu biyu da goma sha uku biyu. alhamdulillah mun haɗa wani masallaci da ke nan kwakwun zuwa cikin garin na domin dorawa inda muka tsaya a mu na wannan littafin da albarka littafin al-muqaddimatu al aziya lil jama'at al azhariya wanda ke wannan shine darasin mu na 44 a cikin littafi muna bayani akan abin da ya shafi aikin hajji wanda shi ne babi na shida a cikin littafin iziya a darasin da ya gabata malam ya ce mana shi aiki haji yana da rukuni guda ɗaya kenan sannan kuma muka ce kowane rukuni yana da nashi kuma rassan da shi ginshiƙan muna kan rukuni na farko ne na ihrami bayan da malam ya kawo sai ya kawo abubuwan da ya kamata da ihrami ne sai ya ce wa sunan ihram arba sunan ihrami kuma guda hudu ne bayan yayi duk bayanai da suka gabata a kan shara kuma na kan wannan bayani kuma lokaci a halinsa muka ce idan darasi ya dawo za mu sake maimaitawa qala rahimahullah wa sunan al-ihram arba'a al-ghusl muttasilan bihi wa tajarrud min al-makhit fi rida'in wa izarin wa alayhi wa salatu rak'atayn min ghairi fariida wa talbiyatu wahi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال يتي وسنن الإحرام أربعة سنن الإحرام قد هدني متين كشف الناس وسيد سوسي شيء إحرام شيء أول النية كما ينبغى فلا أصورا بابي إبادة أكيد kaga an ce ni amma a aika haji sai a ce al-ihram lokacin da ake ihrami lokaci ne da yake sanannu kamar da Allah ta'ala fara sai al-hajj ashhurun ma'lumat su ne watannin shawwal da zakada da zulhijja su ne lokacin da ake niyyar aiki hajji wurin da ake niyyar hajji ya kira al-miqat al-makani wannan kuma al-miqat az-zamani malai cewa sunan haram sunan shi ihami arba'a guda hudu sunna ta farko al-ghusl yin wanka domin shiga ihrami muttasilan bihi wanka da ke hade da aiki hajji wanka da ke hade da ihrami wannan yana cikin sunnoni labba da ke kara ma aikin hajjinka abin da yake kara mashi armashi yake kyautata shi wa tajarrudu min al-khair sannan wani mutum ya cire duk wani abin da yake dankakke a cikin sa duk abin da yake dankakke kama daga hula kuna ji da kyau da wando da riga da rigar ciki da wandon ciki da kamfai da fan duk wani zai cire shi. wa izalin fi rida'in ya cire da abin da yake fi rida'in ya kasance cikin dauto na sama wa izalin da ƙasa wa na'alain da takalma kuri takalma slippers ba takalma gondola ba wannan shi da ke ko ba irin takalmin roba da ake sa sun mutum ya kasance a cikinsu kan shi babu komai kuma abubuwan guda biyu kaɗai yake sanye da su bayan takalma daga cikin da yake samansa sai wanda yake kansa bayan ya ce duk da ke jikin sa su to zai mai ina ba da wani shi ne kaga wannan kira ne ba su isha ba wa shi ne ihramu shi ihramu shi ne ɗaure mutu ya kira ne ba su isha kaga shi kaga shi na da wani mutu kaga shi warware rashi kenan ba su a gaba babu inda aka ɗauke shi ana fata mun gano da kyau to shi za ka ɗaura a ƙasa ga ɗan uwan shi nan daidai wa daida shi za ka sa a sama tun da ta wurin a ka aka rubuta aka ce ne na sama ɗayan kuma shi ne na ƙasa duk babu duk wanda ya hannun ka ɗaura shi ne na ɗaura a lokacin wanda yake a an jima kuma kai wanga za ka iya canzawa ya zama na abin da na faɗa maka cewa wajen ɗaura shi yana da kyau mutum ya lura sosai da sosai ya ɗan tara kafa shi kaɗan a ran ka ɗan tara kafa ka kaɗan ka ɗaura shi shi ba wani ɗaura ɗaura ba ba wani kana so ya ɗaura shi ke duk yadda ka ɗaura shi kaɗan wannan ke wannan ke sai wannan da biyu kuma zai musu sai shi a sama shi ke na kama sai na fita kama ba guda bayan guda ba kuma idan mutum ka yar kai da har zai ba ina ba ta goma da wanda ke yana cikin kurakuran da ma'a ta suke zai za a harbe wani haka wannan farko ta shi ba a yin haka sai lokacin da za a yi kewayen kafa kana zuwa kiran sa ba sai kana su su kuma kamar da suke talla ita hajji su ma su sana kan ka sai kuma za hajji za su kawo su kan ka kuna da to shi kenan mutum ni haka kenan sai da su namiji sai kama da sai Allah da sai da sai da shi da sai إنما كل ده هنا أكيد يجي لا نسونا نسب والنساء كده لباس cikinsa waɗancan zai lafi alkira da kasa ina ƙala ma wa salatu bayan ya wanka yana gida sai sanya waɗannan guda biyu ɗaya sama da ya zama ke biyu mataki na gaba sai in sallah raka yana gani farida ba ta farilla in kuma duk lokacin da ya yi kama da farilla shi misali suna idan yana mutuwa da wanka sai sallar la'asar yana sallar la'asar ya shi ke nan sai ko sallah azhar da ya fi sallah an kammala yana yana yana idar da sallah din kuna jira da ke ko sallah da ta'atin din ko kuma sallah ta da rani din yana ita wa talbiya sai kuma talbiya kaga wanka dai ke mako sai sanya wanda za su ihram biyu kenan sai sallah uku kenan sai talbiya ma'ana kafin tarbiya zai faɗi haƙƙin da zai zai zai faɗi ya ce Allahumma labbaika umara idan umara ce kamar yadda kan yake idan hajji ne kadai zai ce Allahumma labbaika hajja idan kuma tamattu'i ne Allahumma labbaika umratan mutamatti'an bi ila hajji idan kuma qiran ne ba qira ba qiran idan qiran ne sai ce Allahumma labbaika umratan hajja yana fara sai ce labbaika Allahumma labbaika labbaika wa talbiyatu da amsa wa ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma amsawaka ya Allah labbaika amsawaka bayan amsawaka labbaika ya Allah an amsa maka la sharika lak baka da abokin tarayya kwata kwata fil mulki fil zat fil asma wa sifat baka da abokin tarayya labbaik ya Allah an amsa maka an saki amsawa innal hamda ya Allah dukkanin nau'i na godiya wan ni'mata da dukkanin ni'imomi lak ya Allah naka ne kai kai kadai wal mulk hakan nan mulki baki ɗayansa la sharika lak ka da abokin tarayya ya Allah wannan fa sune lafazan da mahajjati zai dinga maimaitawa amma yana maimaitawa kuma yana ma Allah shirka ya ce labbaik Allahumma labbaik sai kuma ya kira wani kuma bayan Allah ko a bashi wani kwankwame daga nan a ce in ya je ya yi a Ka'aba matsafa da masihirta duk su yi wannan ko kuma ya je yana kiran sunan Allah yana cewa labbaik Allahumma labbaik yana kiran kuma waɗansu wanda ba Allah subhanahu wataala ba ko ruhanai ko aljanu ko wasu shihuni ko ma dai kowa yake kira aga aikin sa ya warware abin da magana ta warware abin da ya faɗa musallar salamatu lafiya qala rahimahullah wala yaqta'u talbiyata wannan lafazin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما ليتي ولا يقطع التلبية بزي ينكي وانا تلبية با إذا كرا تلبية وانا لبيك اللهم لبيك حتى يدخل مكة أسياشك مكة أشيك أن babban abin da mahajjaci yake so muke so ya gane shine ya sani tafiyar da ita ba aiki haji ba ya tafiya wa bude ido bane daya ba ya tafiya ce ta zuwa su kaya ba

ka zama abokinka na zo aiki haji ba nan abokinka a gida na tafiye-tafiyen kasuwanci don ka da kuke tafiye-tafiyen kasuwanci ba lallai ne kuma ya zama shine ka na zuwa karatu ba dan za ka abokan abokanawa kowanne da mahallinsa saboda ga abokin da kake dauka ku tafi sokoto soka to an tafiya ta gama ka zo in ba shi kake ɗauka ba saboda kana kake sowa sokoto ba shi kake sowa a inda kuma kowace tafiya tana da abokin da kake dan ya kware akan wannan to yana da muhimmanci mu fahimci ba tafiya ce ta hutu ba ba tafiya ce ta bude ido ba ba tafiya ce ta so kaya ba ka tafi umara ne ka tafi ake hajji ne muddin ka kuma wannan zaka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik ya halatta kai bacci ya halatta ka tsaya ka huta ya halatta ka tsaya ka ci abinci duk ya halatta wannan amma dai ya zamana an bude fira kuma to wannan shine ba yi mutum ya rike al'amura lokacin kenan yanzu da zai zo ya ta labbai kallon mana bai ba ta yi ba ya ce eh mana gira tuka yake ta ziyara labbai kallon mana bai ka kuma tun sai ya kiyaye in lokacin ya wuce shi kenan ya wuce qala allah wa la yaqta wa talbiya ta hatta ila khula makka ma zai talbiyar ba sai ya shiga birnin makka fa idza tafa idan ka ga shiga birnin makka sai ina kenan sai yanki fa idza tafa in ya dawafi wasa yayi safa da marwa shi ya kira da sa'ayi dawafi daban sa'ayi daban idan yi wannan ha sai ya dawo da ci gaba da yin talbiya din lirawahi musalla arfa domin shirin tafiya filin arfa waɗannan kaga yanzu mun sunoni na ihrami kenan duk muna kan magana da malai yace al-awwal shine al-ihram qala rahimahullah wa awjuhu al-ihram arba'a wa afdaluha al-ifrad وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ ثم إذا فرغ من أفعال الحج يصن الله أن يحرم بعمرة قال رحمه الله وأوجه الإحرام أربعة فسكد أكي إحرامي fuskoki na niyoyin aikin hajji ko nau'ukan aikin hajji guda hudu ne kuna ji da kyau fuska guda hudu ce wa afdaluha wacce tafi a cikin hudun al-ifrad shine kadaitawa mutum ya aikin hajji shi shi kadai ina fatan kun gano wannan da ke ko shi ne abin da ya fi wa huwa abin da ake nufi da ifradi shi ne an yi irima bil hajji shi ne maniyyaci ya yi niyyar yin aikin hajji mufridan kadai ba tare da ya haɗa hajjin da umara ba ko ba tare da ya yi hajjin a lokacin da ya yi umara ba ثم إذا فرغ من أفعال الحج sai idan ya kammala ayyukan haji duka yusannu lawa an yuhrima bi umara an sunnanta mishi sai ya yi harama da umara bayan ya kammala aikin haji ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shi ya kira ifradi nau'i na farko kenan wanda shine mazhabin malikiya suka ce shi yafi ina fatan mun gane wannan da kyau ko wasu kuma suka ce a'a wanda yafi shine tamattu'i tamattu'i shine mutum yayi niyyar umara sai ya je ya je yayi umara din a cikin watannin aikin haji in yayi umara din sai ya cire tufafin umara ma'ana libasul ihram kenan ya mai da kayan shi na gida yana jira har kwanaki aikin haji yayi idan kwanaki aikin haji ya zo sai kuma ya shiga ya ci gaba kaga ya sai ya zauna ya cire tufafinsa ya sa kayan gida ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba shi ne tamattu kenan ya ga sa turare ya sa kayan gida in yana da shi in shadda ya tafi da ita waye waye waye gidde ya sa to wani shi ya kira matu fuska na nauke kenan biyu shi ne abinda wajen da hanagila suka ce shi ne wanda ya fi sai kuma karan karan shi ne gwamawa gwama hajji da umara lokaci guda kaga tamattu'i hajji umara daban hajji daban kenan idan ka je kai dawafi wannan dawafin na umara ne in lokacin ake hajji sai ka yayi sai ka sake wani dawafi din idan kai sai ayi safa da marwa wannan safa da marwan na umara ne in lokacin hajji yayi sai ka sake to amma shi karan shine zaka gwama dawafin da kai din nan shine na hajji shine na umara safa da marwa da kai shine na hajji shine na umara ina fatan mun gane wannan da ke ko wani shi ya kira kiran shi ne abin da hanafiya suka ce shi yafi mun lura da wannan da kyau duk waɗannan malam kowanne yana cewa wani shi yafi dan mutane suna ta magana wai wanne manzon Allah yi tunda shi dai yake hajji shi daya ina fatan mun gane wannan da ke ko to haka dai maganganu suke ta tafiya almin duk wanda kai tsantsar ingantacce ne duk wanda gaya cikin waɗannan ya inganta babu kura a kanshi babu komai a kansa malamai suna magana ne akan wanne ne ya fi a cikin waɗannan kuma kowanne yana da wuce hatun nazar sosai da sosai ba magana ce da ya kasance za a yi zazzafan maganganu a kai ya zama ce kowa maimaita zai maimaita in na ce me ake nufi da ifrad shine ne hajji kadai in ce me ake nufi da tamattu'i mutum ya yi umara sai ya cire kaya sai ya zauna a garin kaji yanzu muna shawwal kun da kyau muna cikin watan shawwal yanzu muna cikin watan na aiki hajji da ka sai kai umara amma a birnin maka da kai umara sai ka cire kayanka sai ka jira har kwanaki aiki hajji suka zo sai ka sa kayanka suna wannan ne ga tamattu'i tunda umara da kayan kayan ne a cikin watannin aiki hajji kuma ba koma gida ba to amma da ka je a wannan wata na shawwal sai ka je kai umara sai ka dawo gida Najeriya da ka dawo gida Najeriya sai kuma ne na tafiya na mahajjada ya kama ka sai kuma kama hanya ka tafi za ce ka yi ta mutu'i a'a ba za ce ka yi ta mutu'i sai dai in ka sake yin umara kuma wannan zai fito fili a ce kana cikin manyan jami'an alhazai na Najeriya ko na ƙasar ku sai yanzu tafiya ta kama ku zuwa makka don ku dawo bayan kwana uku ko bayan kwana hudu kai kuma da ka shiga maka shiga zai harami ko ya zama mitin din da za ku kuka dawo da kuka dawo kuma sai kuka sake tafiya tare da alhazai haka ka yi umara cikin watannin aiki hajji amma ba ka zauna a birnin Makka har lokacin aiki hajji ba sai ka dawo garin ku sannan ka sake koma ba a kiran wannan ta tamatu'i sai dai in ka sake wata sabuwar niyyar kuma ma'ana ka sake tafiya da wata umarar a tafiya da kai ta biyu sannan bayan ka je ka warware ka kammala umara ka tsaya kwana ɗaya ne lokacin wani lokacin ake hajji yayi sannan ka tafi karanfa shine gwamawa gwama hajji da umara lokacin guda قال رحمه الله نعم in kun fahimce ni ko in na fahimce ku in kun fahimce ni shine mai umara mai tamatu'i shi kaɗai ne wanda in ya je maka ya yi umara zai cire tufafinsa amma mai ifradi idan ya shiga birnin maka a yanzu nan ya yi ɗawafi sunan wannan tsawafin kudu ɗawafi da yake na shigowa domin kana da hirami kana shiga ka'aba abu na farko shine ɗawafi za ka yi sabanin masallaci kana shiga masallaci abu na farko na fila za ka yi shi wannan ita ce nafilarsa kana shiga sai ka yi dawafi bayan ka gama shi kenan to yanzu idan idan da niyyar umara ka shigo wannan ni dawafin ya zama dawafin umara idan da da da niyyar tamattu a na yi magana tamattu idan da niyyar ifradi ka shigo sunan wannan shi suke tawafin dun dawafin isowa birnin makka da mai ifradi da mai kiran ko da ya shiga birnin maka ya yi dawafi ko da ya shiga birnin maka ya yi safa da marwa ba zai cire kayan aiki hajjinsa ba shi yasa za ka iya tafiya da wasu kaga kana zuwa ka cire kayanka amma da kayansu yana da kyau mahajjaci kenan ya san shi ma wanne ma yake yi tukunna قال رحمه الله عز وجل وإحرام الرجل في وجهه في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبرد ويحرم عليه لبس الخاتم قال رحمه الله وإحرام الرجل شيء عند نمجي ya haramta تيرفي كو هرم النمجي في وجهه ورأسه ينا ra'asi yana fuskarsa da kansa fa ya alaihi saboda haka ya haramta ga namiji satru ya asirci su fa ya alaihi satru ma yana zama haramun ya rufe fuskarsa ya rufe kansa bima yu'addu satiran da duk abin da ake lissafa shi a matsayin rufe kai kenan abin da ba a lissafa shi cikin rufe kai ko da kayan amfani da shi ba ya zama rufe kai kal imama kamar rawani rauni yana amsa rufe kai ko baya amsawa yana amsa wulaka tana amsawa wala khirka da kyalle mutum ya dauki mayani ya dauki hankici sai ya rufe kansa yana amsa sunan rufe kai ko baya amsa sunan rufe kai yana amsa sunan rufe kai wala jina da kyau ko ni kuma libas da ihram saboda haka sai mutum sai mutum ya kiyaye sosai da sosai za ka ga wani maniyaci bayan ya kammala umara ya kammala komai da komai ko kuma yana cikin yi sai ga ya yi haka ba haka ake ba sai ya haka ya yi mai ba yi matsa ya cire ko kuma kana ganin shi ya yi sai ka matsa ka mai ishara ya cire in ba ka jin yaren shi ka nuna mai ya cire dan daman a maka magana kuma ake yi e to baka jin yaren shi ba ya jin turanci baka jin turanci ba ya jin larabci ko bai jin hausa wani shi da ke za ga wani ya yi haka ka ga wani an dawo ya rufe duk abin da ke awa sunan rufe kai ke maza kana idan mun karni dan yan aiki ne mummunan aiki ya aikata fidiya ake mai dai zamu zama magana shi rufe kan da yi to zai yi fidiya ne fidiya shine zai yanka akuya shine shine rakkanuwar ai shine sahawun ta ba ka shine ba'diyata da kabaliyata na mara yace kal khirka kamar kyalle kana tare da ni na umbrella fa laima ya halatta man ya ci ya sa laima dan ba a lissafa ta cikin riba kai wannan ce na jikin kamar abin nan fa tanti haka irin nan jika da gidanka din nan tafi da gidanka abin eh, nan gidan maganin sauranka za a ga wani dan gida da ake na jarirai ana sa su a ciki to ake haji akwai na manya kuma babban shi za ga ka aure shi ka tafi da shi a ba don sauran ake ba tafiya ta ban dina ka samu wuri kawai nan ne gina za a gajiyar da tabar mishi a ciki da fulan shi da komai a ciki kana jira da kyau ko to wannan rufin da aka yi na sama bai an suna rufe kai dan kara ga dan abin da yasa ake wannan bayani wasu ba sa hawa motar mai rufi akwai gulmun ne fiti isa malam yace bi ma yu'addu sakira wai yana ganin ya hawa mota mai rufi kamar ya rufe sama kenan kuma an ce ba a rufiya wa ya gaya mushi ana addini ne yadda shi addini yake قال رحمه wa kullu ma yuntafa'u bihi duk abin da ake da kuma duk abin da ake amfanuwa da shi min harri na rage zafin rana wal bardi ko rage sanyi duk wani abin da mutum zai sa don ya ji sanyi sai ya rufe kanshi da fuskar tukunkuna akuya ta yi kuka kuna ji da ke ko ko kuma a kawai zafi ya yi zafi sai ya ɗauko ɗaya gefen haramin sai ya rufe kansa ba a wannan za ka wani yana cewa yanzu isha wannan sanyi ya kuma jira ba ce da shi alhaji ba ai za a yi ta kaji shi kuma kaza ana zai har ba sa manta sanyin munzalifa wa ana muzdalifa shi yana mun munzalifa wa yahrumu alayhi al-ghusl khatim malam ce yana haramta a gare sanya zobe sanya zobe malam yace yana haramta mutun ya sa kana ji da ke ko saboda ka sai mu kiyaye menene ba a sa kaga ba a sa hula duk jinsin ta sawawan hula ce yar gida sawawan hular sanyi ce sawawan abin da kuke kira hana sallah ce sawawan duk ba a sa hula kuna ji na da ke ko ya halatta akwai wani kwagiri da ake daurawa a sama wanda za ka sanya ka a ciki ka sanya takardun ka sanya komai naka ya halatta ka daura shi a sama ai wannan ka daura shi ne ba wai dan ya rike maka ba ka daura ne kawai da amfanin ka kana ji da kike ko ya halatta ka daura ya saman abu ya halatta ka daura ba a saman ko a ina ka daura shi yayi duk dai inda ka daura shi yayi ina ba kawai magana da muke yi bayanin ka jiki ba eh yawwa bayanin ka ba ya halatta ka daura ai ba dan kake bane ni nake ba magana ma'ana ba da kake ne kamar riga ba haka riga ba bi da za ka ce yanzu za ka kwance nan sai lokacin bukatar ta ya taso kuma ka tashi ka ɗaura shi da kuma tun kuma sai hatara sosai da sosai wannan abin shine kadai kudin ka yake ciki dan da duk wannan libasin ihram nan babu aljiwa a ciki ina ba ta mun gane wannan muna magana kan ihramin namiji na kace me eh, akwai wata ba ta yi ba ita yawan da ake yi kamar mai hula da ake sa ta a kai ba an ta rufe kai da yalat sa ta ba inda sa ta to sai ya yi fidiya ƙala rahimullah wa ihram al-mar'ati fi wajhiha wa kaffaha wala an tasdura ala wajhiha fawdan li ajli satri wala ta'ziru bi ibra wa nahwiha qala rahimahullah wa ihram al-mar'ati ihram mace haramun mace harami na ya mace fi wajhiha yana kasantuwa ne a fuskarta wa kafaiha da tafukan hannunta faqat kadai su kadai ne ihraminta saboda haka za ta daura zaninta za ta sa wandanta za ta sa rigarta za ta sa duk rigunan take za ta iya sawa kuma babu wani wanda ya ce mata a karatu ba sai ta sa fararen kaya babu shi inda karatu ne eh kowane kaya za ta sa ya ce in ka fararen ba laifi sai in ya zama na ba da surar jiki amma kuma ɗaya farin kayan da sai an yi tsaye kafin ka ga bai zama ne yana da illa ba ita za ku iya tafiya da alhazai ka ga a cikin a cikin ku ka ga wasu alhazan ko sun sa hijabu su na gida dan bangaje ke hijabi ne da kayan su a ciki wasu kuma matan su daga ganin su ne ba su sa ihrami ba <laughs> ana ana bukata aiki gaskiya musamman aikin hajji da yake fitowa daga Najeriya yana bukata a tantance sosai da sosai ina son ku fahimci cewar ko yanzu ka ce a tafi aikin haji mace in tana da niƙabi kawai za ta cire niƙabin ne shi kenan ta shiga aikin haji sai kawai ta ce labbaik Allahumma labbaik kuna jina da ke ko sai kawai ta ce kallahu ma labbaik ba kamar namiji da zai ce ina libasin ihram ina kaza ina kaza ina kaza ba amma idan maza sun zo ka zo daidai da inda maza suke ya halatta ta rufe kamar yadda malami ya faɗa ce walha tana da dama an tasdula ala waje ha tsoban ta saukar da tufafi a fuskarta li satari domin ya rufe fuskarta idan ta zo daidai inda maza suke haka Aisha radiyallahu ha ta kasance tana faɗa ba wai ai ga gani kabi ana aure shi ne ko kuma ya ci wannan da ke ko to kenan ka kamar da yadda suke dagawa sai ta daga kun lura da ke ko kuma a ta ma rike shi idan dai an zo dai inda maza zaki kawai sai ta kare fuskar ta a wuce shi kenan ba ta wala ta'ziruhu bi ibra ba sai ta daure shi da allura ba wannan wai da makamantan allura ko a sa ko wani abu duk ba su tsaye ba saboda ka abin da zamu fahimta maza su suke sa wannan tufafi na shar'ani mata ba su da wani tufafi a shar'ance da za a ce shine ihramusu ana fata mun gane wannan da kyau saboda haka za ta daura zaninta za ta sari ka za ta zata abin da ke sawa na sutura muke magana ba a maganar turare ba a maganar yanke a kai ba sai a kiyaye sosai da sosai a ya shafi ba abin da ya shafi maza ya shafi ta game da za a zo a lissafa yanzu wani abu a nan da za mu intibahi a kansa kun jiya da muke magana na cewar a shar'ance babu wani tufafi da aka sanya ma mata da cewar wai shi ne su kuma wannan haka yake kuna jana da jago amma alhazan Najeriya ko kuma alhazai za a ga da yawa suna da uniform kuma yadda maza suke da shi mata suna da uniform wanda yake za a ba su akwai uniform din da za su sa a tamfa da ake ba su da za su sa in sun je birnin maka nan kada su bata dan kora ta bata idan yar uwarta ta ga mai irin wannan a tamfar ta ga yan gaban su kadirar zagalla kenan ko tsorawa kowace jiha da irin a tabbata na mata kenan haka na maza kowace jiha da irin kayanta